الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصفى وبعد فإذا كان حال الكفار في معاملة المؤمنين هو ما سبق ذكره فيجب علينا أخذ الحيطة والحذر علينا ألا نأمن جانبهم مهما تظاهروا أمامنا بالولاء والحب يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم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 yana mai nusar da mu ya faɗakar da mu dan mu shiga taitayin mu yace da mu in yaskafukum yakunu lakum a'da'a idan har sun damke ku in har sun ci galaba akan ku in sun ci nasara akan ku in sun samu dama tattare da ku yakunu lakum a'da'a za su kasance muku masu tsananin adawa masu ƙiyayya. wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu za su shimfida hannayensu akan ku su shimfida harsunansu a kanku ta hanyar cutarwa da uzurta muku da tursasa ku wa waddu law takfurun sun so ina ma a ce ku kafirta irin yadda so kafirce ku kauce wa tafarkin gaskiya yadda suka kauce wa tafarkin gaskiya dan ku taɓe yadda su din suka tabe al-imam ibn kathir a cikin tafsirin wannan aya yace abinda ayar take nufi law qadru alaikum lama abqaw fikum min adna yanalunakum bihi bil qital wal fi'al wallahi inda za su ci nasara akan ku babu wani nau'in cutarwa da zai rage wanda ba su cutar da ku da shi ba ta hanyar kisa ta hanyar aikata kowane irin nau'i na ta'addanci sannan wa waddu law takfurun abinda wannan ke nufi wa yahrisuna alla tanalu khaira babban bukatar su kada wani alheri ya same ku kowane iri ko alherin duniya ko alheri na lahira da haka suke son ku kafirta ku bijire fa hum adawatuhum lakum kamilatun wa zahira inda kafirai suke muku kumun munai, ki ne na boye da kuma ki na bayyane a sarari suna bayyana kiyayya a boye kuma suna nuna kiyayya har ma ubangiji ta'ala ya faɗa mana a wani wurin yace wa ma su suduruhum akbar abinda zukatan su ke boye da shi na kin ku ya fa abinda suka bayyana a cikin maganganun su da ayyukan ku da ayyukan su na adawa da ku al-imam ibnu kathir ce fa kaifa tuwaluna misla haula dan me za ku kaunaci irin waɗannan ku goyi bayan su ku kasance kuna tare da su bayan ku ga ɗabi'ar su ya'yan uwa musulmi wannan ita ce ɗabi'ar kafirai sawa'un kafiran yahudu ko kafiran nasara ko kafiran mushrikai ko kafiran da ko kafiran yau ba bambanci wajen nuna kiyayya su a gare mu illa iyaka matakin kiyayyar ne yakan sha bamban idan zamani ya bambanta ko wuri ya bambanta ko yanayi ya bambanta amma kiyayyar tana nan suna kin mu ba dan komai ba sai dan imanin da ke cikin zuciyar mu na yardar mu da Allah a matsayin abin bauta shi kadai da yardan mu da yardar mu da amincewar mu da manzancin manzan tsira shugaban ma'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kadai yasa suke kin wannan kadai yasa suke adawa da mu kuma sun yi ijma'i akan hakan sun yi ijma'i akan cutar da mu yayin da duk suka samu damar yin haka ubangiji ta'ala ya sake faɗa a cikin littafin sa mai girma yana mai hikaito mana maganar da sarauniyar garin saba ta yi lokacin da take tattaunawa ita da mutanenta bayan wasiƙar annabi Sulaiman ta je musu yayin da yake su zuwa ga addinin musulunci ta tara yan fadarta da masu fada a cikin garinta ta ce ya ayyuhal malau aftuni fi amri ya ku yan fadata ya ku yan majalisa ku bani shawara cikin lamarina ga wasiƙa ta zo cewa mu miƙa wuya ga wani sarkin da bamu taɓa jin sa ba bamu taɓa ganinsa sa ba bamu san shiri ko kimtsin da yake da shi ba ko ƙarfinsa ko rashin ƙarfinsa ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun ba zai iya zartar da wani lamari ba har sai kun halarci majalisa kun bani shawara na ga abin da ya dace sai suka ce da ita nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid ki sani fa mu muna da karfi muna da kayan faɗa. ƙwararru ne mu jarumai ne sadaukai wajen faɗa. wal amru lamari na gare ki yana hannun ki, a matsayin ki na shugaba fanzuri ma zaka murid duba ki ga me ya dace a yi in kin a ɗauki makami a shirye muke mu ɗauki makami a gwamnati faɗa in kin ce a yi sulhu to ko ba za mu iya tsallaka dukkan wani kara da kake ka shinganta a gaban mu ba qalat sai ta ce da su innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu yayi ɗabi'ar sarakuna ɗabi'ar masu mulki azzalumai ɗabi'ar masu mulki ba su ra'ayin rikau da kama karaya cikin mulki wanda giyar mulki ke ɗaukar su ɗabi'ar su ita ce da kalu qaryatan yayin da duk suka kunna kai cikin wani gari suka buɗe garin suka ci galaba a kansa afsaduha sukan yi fasadi a cikin garin haka ta faɗa da harshen ta na hikima afsaduha sukan yi fasadi kisan kai fasadi ne karya tattalin arzikin ƙasa fasadi ne ɗaurewa da ƙuntatawa da musgunawa da ƙonawa da lalatawa dukkanin sa fasadi ne sannan ta ce wa ja'alu a izzata ahliha azilla wa a izzata ahliha azilla sannan sai su mayar da dukkan wani madaukaki a garin ada duk wani mai mukami a da duk wani mai mulki a da ya zanto kaskantacce wulakantacce sun zama ɗaya shi da talakawan da yake mallaka a da shi abin da galibin masu mulki suke in sun ci gari da yaki in sun ci ƙasa da yaƙi al-imam al a cikin tafsirinsa ya fassara kalmar ya afsaduha yace abinda ake nufi kharrabuha sukan ruguza garin su lalata garin wa ja'alu a'izzata ahliha adilla abinda ayar take nufi a hannu ahanu ashrafaha dukkan wani mai ɗaukaka, mai daraja mai mukami sai su kaskantar da shi wa kubara'aha dukkan wani babba mai faɗa a ji sai su wulakanta shi kai ya saqima lahum al-amru dan su sababbin da suka shigo garin mulkin garin ya koma hannunsu dan in ba su turta sanada ba yaya za a gane mulkin ya canja in sun karrama shi in sun girmama shi in sun mutunta shi sai sun wulakanta shi ne za a gane cewa to an samu canji an samu juyin juya hali yace wa ja'alu a'izzata ahliha azilla sai su mayar da wato manyan garin su zanto a kaskance dan su mulkin su ya dore al-imam jamaluddin al-qasimi wajen tafsirin ayar yace abinda ake nufi da wada'alu a'izzata ahliha adilla bil qahri ta hanyar rinjayar mutane wal ghalaba da samar da rinjaye akan su tursasa su wal qatl da kisa wal asr da daure waɗansu wa nahbil amwal da wawace dukiyoyin da duk suka samu a garin a matsayin ganima ubangiji ta ala a karshen ayar yake wa kazalika fa'alun haka suke aikata ba malaman tafsiri suka yi sabani waɗansu suka ce wannan cikon maganar ta ne da ta ce wa kazalika yafalun haka masu mulki suke aikatawa tana nufin a tarihin dan adam gaba daya ba bambanci tsakanin jiya da yau ba bambanci tsakanin turai ta gabas da ta yamma da asai da afirka ko ta yamma ko ta tsakiya ko ta kudu ko ta arewa ba bambanci tsakanin masu mulkin gargajiya da masu mulkin zamani ba bambanci tsakanin bature da bakar fata wa kazalika yafa'alun haka suke inda sun shiga gari waɗansu malaman tafsiri suka ce sukan magana ta ne waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a wannan jumla ta karshe ta wa kazalika yafa'alun magana ce ta ubangiji wahayi ne na Allah bayan ya labarta mana mai tace sai kuma ya gaskata ta a daidai wannan gaba a daidai wannan gaba cewa masu mulki azzalimai yan kama karya a tarihin dan adam gaba daya matukar sun ci nasara akan wata ƙasa ko gari suka ci mutuncin mutane suka musguna musu wannan duk haka shaidu na tarihi suka tabbatar ba bambanci tsakanin gabas da yamma da kudu da arewacin duniya kuma lallai abin da ya faru a wannan zamanin da muke ciki kadai harin da rasha ta kai wa chechenia da harin da indiya ta kai wa pakistan kafin da kuma bayan pakistan ɗin ta'yantu daga cikin India, kashe-kashen da India ta yi lokacin da pakistan ta ɓangare daga cikinta da wanda take yi a yankin jamo da kashmir hare-haren da rasha ta kai wa afghanistan tsawon shekaru tara zuwa goma ta kashe ta ɗaure ta ƙona da irin abin da yahudawa suke yi a ƙasa mai albarka Filastin, al'ardul mubaraka kamar yadda allah ya siffanta ta wurin hijirar annabawa wurin isra'in manzon Allah da mi'rajinsa abinda isra'ila take a wannan waje na kashe-kashe babu wani dan adam da ya sai kawo maka kididdigar rayuka ko dukiyoyin da aka rasa a waɗannan yakoki da na lissafa mana wanda kidayarsu ba su wuce yatsun hannu guda ɗaya ba ba wanda zai iya baka alƙalumma na adadin mutanen da aka kashe adadin dukiyoyin da aka rasa sannan abinda kungiyoyin kawance karkashin shugabancin Amerika suke yi ko a Afghanistan ko wanda suke a Iraki a yanzu ba wanda zai iya baka cikakkun alƙalumma waɗanda kuskure baya shiga cikin su na adadin mutanen da aka kashe sai dai a yi shafi faɗi na adadin dukiyoyin da aka lalata sai dai a yi shafi faɗi a faɗa bisa ga zato bisa ga tsammani amma ba bisa ga tabbas ba ta'addancin da aka yi a yankin Iraki bayan shigar kungiyoyin kawance ko kasashen kawance karkashin jagorancin amerika yana da yawa duk abin da zan lissafa muku a nan, misali ne abu na farko kama dukkan mutumin da yake da alaka da mulkin da yake da mukami a mulkin da karkashin shugabancin saddam hussein duk wanda aka samu daman kamawa in dai ba wanda dama an yi haɗin baki da shi ba cikin manya-manyan general general na sojoji da suka miƙawa amerika dama ta ci galaba cikin ruwan sanyi in ba irin waɗannan ba to dukkan mai alaka da mulkin da sai da kama shi ko ya gudu ko aka daure shi suna nan suna jiran hukunci karkashin kotun je kana yikan da aka yi wanda kafin a kafa kotun an riga an zartar da hukuncin kawai wasan kwaikwayo ake wa mutane ta hanyar jaridu da gidajen rediyo da talabijin amma hukuncin yana ajiye a cikin durowa sai dai a zaro shi a karkade kura a faɗi ranar da ake son a zartar da shi wannan abu na farko kenan abu na biyu dakatar da aiki da constitution din kasar tunda baki sun zo dole su rushe mulkin da suka samu dan su kawo nasu ko mun yadda mulkin da yake da zai biya musu bukata bai kai yadda nasu da suka fara zai biya musu bukata ba kaga wannan magana ta ibnu asir wajen tafsirin ayar ta fito fili a nan gurin sannan kuma suka rushe sojojin kasar suka ce babu soja daga yau babu dan sanda daga yau babu dukkan wani jami'in tsaro abinda wannan ke nufi kasar ta shiga cikin kace-kace da rigingimu ba mai kare wani ba mai tsare wani ba mai kare ran wani ko dukiyar wani domin ko yanzu a nan a kasar mu kadai a Kano kadai ko a Najeriya kadai a ce yan sanda sun yi yajin aiki na sati daya kai na awa biyar kadai ba san adadin rayuka da za a yi hasara ko dukiyoyin da za a yi hasara ba duk da lalacewar harkar tsaro da muke gani akwai din ya fiye babu to da haka suka rusa wannan wannan abin da suke nufi kasar da take ta ginu daga kabilu daban-daban da mabiya addinai daban-daban ta shiga cikin rigima da rudani da yawan kisan kai tunda babu gwamnati sannan abu na uku suka kai hari ga manya-manyan laburari na musulunci don kun san daular musulunci ta rayu kusan shekaru biyar ko sama da haka ko kusa da haka wato a cikin kasar iraki wannan ta sa ake da ajiyayyu da ɗaɗɗun littattafai da malaman musulunci suka yi ko wanda suke alaka da tafsiri ko hadisi ko lugha ko fiqh ko usul ko kimiyya ko sayinsu ko geografiya ko dukkan ilmomi daban-daban suna ba kare a cikin manya-manyan ɗakuna na ajiyar da daddun littafi masu shekaru dubu masu shekaru ɗari tara masu shekaru ɗari bakwai amerikawa suka rusa dukkan waɗannan maktabobi waɗannan ɗakunan ajiyar littattafai suka buɗe suka zaɓi na zaɓa suka bar tsinta ga sauran al'ummar kasa kowa ya wawace don a mantar da mutane tarihin musulunci alal akalli a mantar da mutane cewa iraki ta taba zama kafitan na addinin musulunci kusan shekaru 500 a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka saci na sata suka zubar da na zubarwa suka kona na konawa innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla abu na gaba gidaje da dakuna na ajiyar kayan tarihi irin museum din nan dukkan wani na ajiyar kayan tarihi suka rusa daɗaɗɗun kaya na ajiya irin waɗanda ba su da farashi idan an kai kasuwa dan ba a sayan su kowace ƙasa na takama da nata dan shine civilization ɗinta shine hadararta shine tarihin kowace al'umma duk suka sace suka kai kasashen su suka kyale sauran jama'a suka yi wawa ana wawasan su akan titi abu na biyar rusa bankuna da karya kofofin su su kyale mutane su yi wa wasa kudi wannan shine farkon abin da suka fara yi bayan shiga su bagadan abu na shida barikokin sojoji da suke makare da makaman yaki da aka ce an rushe sojojin an kore su kowa ya kama gabansa sai suka je suka bude dukkan dakuna na ajiyar makamai al'ummar kasa aka bar makamai abu da kowa je da wanda yake dama ya ɗauki wanda yake so da yan fashi da ɓarayi, da yan daba da yan tauri da yan ta'adda da mai yi dan gaskiya da mai yi dan barna kowa zai je ya dauki makami iya san ranka duk wannan sun yi wannan dan su jefa kasar cikin yakin ba tsaka bayan sun shiga ta bayan sun shige ta tunda kasa ce mai tarihin musulunci yaya za a yi a bice ta a shafe ta daga cikin mafitin duniyar da muke rayu a halin yanzu a mantar da mutane garin da halifofi suka zauna a cikinsa sarakunan musulunci suka zauna a cikinsa aka gudanar da mulki garin da dukkan wani malamin hadisi wanda ya tahara kafarsa ta taka cikin garin Bagdad ko ya je koya ko ya je karantarwa ko malamin hadisi ko malamin tafsiri ko malamin lugha ko na fiqh ko na usul suka bude suka kyale makamai a hannun mutane jama'a suka yi ta kisan kai irin yadda suke so don sun ɗauki makamai a hannunsa adadin da suka ga dama abu na bakwai musguna wa dukkan malamai na jami'a masana waɗanda suke karatu na zamani da ƙasa za ta gina da shi ta karu da shi malamai na chemistry na biology malamai na physics malamai na dukkan wani fanni na ilimi wanda ake ji da shi yakan taimakawa wajen kisa gina kasa a zamanance aka rinka sa yan ta'adda suna kai musu hari ana san a busguna musu su ji ba su da tsaro a kasar waɗansu da an kai maka hari sai amerika su ya an baka mafakar siyasa in kada su zo ka tafi amerika a saka jirgi a kai ka can wurin dan su tsiraita kasar daga irin waɗannan masana su zanto a hannun jahilai tsantsa ba masu bincike ba masana ba wanda za gudanar da jami'o'i har a samu waɗansu shekaru a haka ƙasa ta zanto ta jahilai tsantsa sai kisan kai da fashi da ta'addanci Abinda suke so su samar kenan su a manufarsu aka buɗe dama ta mafakar siyasa wanda zai je america ya je wanda zai je ingila ya je wanda zai je kowace ƙasa ya je wanda yake sai ya tsaya ya karantar a bagadada sai a zuga yan daba su je su kai mishi hari ko su kashe su ko su harbe shi ko a kama shi a daure a ce ana tuhumaki yana ɗaya daga cikin wanda suka san bakin zaren tatsuniyar makaman kare dangi da ake tuhumar Saddam da shi da haka ya san bakin zaren sai an maka kowane irin nau'i na musgunawa dan dai ka fita ka bar kasar abu na takwas dukkan wani saurayi matashi mai addini dukkan wata unguwar ta tare da addini duk garin da ya tare da addini birni ko kauye sojojin amerika suka kai hari su kashe na kashewa su kama na kamawa yanzu gidajen kurkuku a makare suke da masu sha'awar addinin musulunci cikin matasa tun daga ɗan shekara sha biyar har zuwa mai shekaru arba'in har zuwa mai shekaru arba'in da biyar malamai matasa masana maza mata a rinka fusguna musu ana kuntata musu cewa hare-haren da ake kawo amerika da ko a ciki kun san garin da abin da aka wa garin fallujah kun san abin da ake wa yankin diyala kun san abin da ake wa yankin ramadi kun san abin da suke kira al-musallasu sunni wato triangle of sunni bangaren da suke kira inda sunna suka mamaye kun san ta'addancin da ake a wannan sunni triangle inda ake kai hara-hara ana karkashe mutane a cika mutane gidajen kurkuku mazaje a rinka luwaɗi da su a zahiri don rikon su da addini mata a yi musu faɗi a ci mutuncin su don rikon su da addini duk wannan ne ta'addancin da amerikawa suke yi su da sauran ƙasashen da suka kawance da su abu na kara rijiyoyin man fetur suna hannun su tun da suka shiga har yau su kwaci abin da suke so su ɗaya abin da suke so abu na goma da suka kwace mulkin sai suka danka a hannun tsirarin yan shi'a wanda shi'a din nan gaba ɗaya a kasar iraki tsiraru ne ba su ne majority ba majority su ne sunna domin sunna a ƙididdigar ma da ta wuce shekaru goma sun kai miliyan goma sha biyar zuwa goma sha shida a kasar da take da mutane mutum miliyan ashirin da uku zuwa da biyar sunna tana da miliyan goma sha biyar zuwa sha shida ragowar shi'a da tsirarin kirista wanda miliyan ɗaya ne ko wani abu da sauran waɗansu addinai waɗanda suke tsararru ne ba su da yawa a sannan ja'afari sannan nurul maliki wanda ya fi kowa ta'addanci a halin yanzu wanda ya sanya sojojin sa kai na shi'a aka ba su makamai aka ba su training iran ta karfafe su amerika take goyon bayan su suke bin musulmi ahli sunna suna karkashewa masallatai kawai da aka lalata sun fadari da wani abu masallatai na ahli sunna ake karkashe mutane babu dare babu rana kuna ji a labarai waɗansu ma sun dawo daga aikin hajji a kasa suna shiga cikin kasar iraki ana bin su ana kashe su karkace ahlul hadith idan an ce sunna ana nufin dukkan musulmin da ba shi an ci yake ba ko dan tijjaniya ne ko dan kadiriya ne in dai a wurin yan shi'a illarsa ta fi ta yahudu ta fi ta nasara a wurin yan shi'a ba ya da ta kimar da ta kai kare ko daki haka yake rubuta cikin littattafan su da haka suke karkace mutane da so ga dama da goyon bayan Iran da daurin gindin Amerika duk da ana yi mutane koyo a fili a nuna akwai fada tsakanin Amerika da Iran to amma akwai ajanda hidden ajanda boyayya wanda suka yi tarayya su akan su biyan wadda kowa tana masa hidima akan kuma suke aiki wannan shi da abin ubangiji subhanahu wa ta'ala sai innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika qalu al imam ibn ashur a cikin littafin sa yake cewa ta kafa hujja ne da shaidu na tarihi ta kafa hujja ne da kwarewa na sanin dabi'a da halayya na masu mulki annahum idza tasarrafu fi mamlakati ghayrihim yayin da duk suka ci nasara hannunsu ya kai mulkin wani wanda ba nasu ba suka burkushe shi an yi talibun nizam sukan canza tsarin garin ne gaba daya ila ma yusayiru masalihahum zuwa ga abin da zai dace da san zuciyarsu ba bukatar amerika bane wani musulmi wanda ba shi a dai idan yayi bukatun ta ba za su biya ba amma shi a ne kadai za su yi mulki a yarake bukatar su biya da haka suka canja wannan da haka suka yi suka yi wannan farkon abin da suke fara yi idan sun shiga su razana mutane su firgita mutane su farlanta rauni a tattare da su fa awwalu ma yaf'aluna hum da allazina kanu fil hukm a tunda duk wanda ke da alaka da mulkin da ko da ma'aikaci ne daidai da sojojin da aka sai an kora an rusa rundunar sojan kasar daga baya kuma sai ake tsammanin har-haren da ake kawo america ko da su a ciki sai aka yi dabara sai aka ce dukkan wani tsohon kwamanda na soja da dukkan wani kaftin dukkan wani kanal na soja hau za a sake shigar da su cikin sabuwar gwamnati ta yanzu da mukamin su da yake da shi a da kuma za a yi lissafin watanni da shekarun da ya yi daga rushe su zuwa yanzu za a ba su duk iyalin gaba ɗaya sai waɗansu mutum ashirin suka haɗu suka yi mitin sai suka je suka miƙa kansu suna miƙa kansu a inda suke suka su kai kansu sai sojojin iraki na an sai suka danka su a hannun ƙungiyar sojojin sun sa kai na mukuta da a sadar suka ce ku yi musu abin da ko gada ba su kuma suka danke su kare makamin a nuna ka sunna ko shi'a idan ka ce sunna sai a ce ka tafi aka hada wajen mutum goma sha takwas aka je aka yi musu azaba irin wanda gada masu nan ka gaba daya suka mutu abin da yau ake yi kenan a iraki kafirai abokanan adawar musulunci ko da sun nuna a zahiri suna tare da mu ubangiji ta Allah ya riga ya ce yurdu lakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun suna nuna muku suna son ku ne da bakin amma a zuci suna kin da yawan kafirai ne sun fice daga yi wa Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yayin uwa musulmi mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala uwa musulmi mu gyara aqidun mu gyara imaninmu, mu yi garan bawul na imanin mu tsakanin su mu tsarkake ayyukan mu daga riya mu wanke bid'a tsantsanta bauta ga Allah shi kadai mu tsantsanta biyayya ga manzon tsira shi goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ga tantanta sai Allah to ba wanda za a yi wa da'a da'a ta zama karbabbiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba a cikin halitta ƙasa yake da manzon Allah ta fuskar matsayi duk wanda ba manzon Allah ba ana yi masa da'a ne in abin da yace ai ya dace da na manzon Allah duk wanda ba manzon Allah ba tsiransa shine kare shaci tafarkin bi daban dole ne sai ya bi tafarkin manzon Allah kafin ya samu tsira ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'umma ta zasu shiga aljanna sai wanda yake sai sahabbai suka ce wa man ya'ba ya rasulullah waye zai ki shiga aljanna da Allah ya hali dakhala aljanna wa man asani faqad aba to zai shiga aljanna wanda ko ya saba mu kai shiga aljanna kenan mu ji tsoron Allah cikin maganganun mu da ayyukan mu fatta ku ji tsoron Allah ku zulhunta tsakanin ku da juna wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin ku yi da'a ga manzon sirri annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda gaske innamal mu'minuna allazina idza ku sani mummune na gaskiya wanda suka cancanci kariyar ubangiji da kulawar Allah ta tare da su su ne waɗanda idan an ambaci Allah zukatan suka kan firgita sukan tsorata duk lokacin da aka faɗo na umarni da ba su aiwatar da shi ba a sake masa bayan an hana su yi wajilat qulubuhum ko zuwa ga Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun da Allah suke dogara ba sa dogaro da dabarar su sukan yi riko da sababi ta hanya da Allah ya tsara dan cin nasara aka yi iznin binta dan samun nasara amma ba sa dogara da karfin su ko dabarar su suna dogara ga cewa nasara a hannun su take alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun mummune su ne wanda suke tsayar da sallah akan lokacin ta da kita sannan suke ciyarwa daga abin da muka ba su daga abin da muka arzuta su Allah ya ulaika hum lalle irin waɗannan su ne mummune na gaske lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen wasun wa rizqun karim suna da gafara suna da arziki mai kyau ubangiji ka gyara maganganun mu da halayen mu ubangiji ta ala ka ba mu ikon gyara akidun mu da ayyukan mu ubangiji ka bona mana daidai ka ba mu ikon bin daidai ka karɓa kan bin daidai ubangiji ta ala ka taimaki musu ubangiji ta ala ka kaskantar da kafirci da kafirci ta ala dukkan yan uwan mummune da suke cikin wani hali na tsanani ko kakanika ya ubangiji ka fitar da su daga cikin ubangiji wala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum alhamdulillah